Masassarar cizon sauro cuta ce wadda mun san tana addabar mutane a Afirka a kasar Nijar. Yaya al'amarin masassarar cizon sauro ga yara yake? Cuta ce da ke yawan faruwa har ma in ce ita ce dalilin farko ga mutuwar yara balle ma yara ƙasa ga shekara biyar da ba su samu abin da ake ce ma premonition premonition karamar kariya gangar jiki ce ta wucin gadi amma da ke da nau'i da zai kare yara ga halin da tsanantar za ta zama kan haɗari. Cutar masassarar cizon sabro matsala ce sosai ga lahiya. Shawarin da muke baiwa uwan yara shine rigakafin farko musamman wato amfani da sange gidan sabro da aka sanya ma magani mai doguwar ɗoriya a rinka amfani da shi saboda sange ne wanda aka sama sinadarin magani mai kashe sabro. akwai wani maganin kare yara ga masassarar cizon sauro? Ya ba 'yan an Ba wani magani na takanas, amma a cikin rigakafin farko akwai magungunan jinya da kungiyar duniya mai kula da lamuran kiwon lafiya da kuma harabar ministan kiwon lafiya suka daidaita wadda ake ce ma shimio prophylaxis rigakafin cikin kakar damina. A nan ne ake ba da magungunan kariyar kowane wata tsawon shimfiɗar watanni hudu. kowane wata a baiwa yara maganin tsawon kwana uku kuma yana karya lagon yaduwar cutar. Wani irin alamu ne masassarar cizon sabro ke da shi ga yara yaya ake magance ta? Da farko masassara ce alamar da ke gwada shigar tana iya zama masassara mai zuwa tana komowa. Akwai wasu alamomi kamar amai, zawo za a iya gani ga yaran. an yi zama yaron ya kamu da masasarar cizon sabro idan ba a mashi magani ba yadda ya dace masasarar na iya komowa cikin tsananta wannan tsanantar in ba a yi hankali ba tufa za ta iya kashe yaron ko da an samu waraka kwakwalwar yaron na iya tabuwa shine muke ce ma neurologic yaron zai kasance dauke da wasu halayen tambuna tsawon rayuwarsa l'enfant peut garder des séquelles à vie